بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا فسقكم وأولا العصرية متارع البركة وأن مصلاتي نصراوا دكي ننقى الحمد لله رب العالمين a darasinmu na uku cikin wani littafi mai albarka littafin alwasaitu sughra za mu tashi a yanda shekul islam ibn taymiya dai yake lissafin mana abubuwan da suke zama kafara ne ga zunubai yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kankara zunubai ta hanyar neman gafara da kuma hanyar tuba da kuma waɗansu ayyuka da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su zama mukaffirat ko dai zama al-mukaffirat al-muqaddara ko kuma ya zama al-mutlaqa shine شيخ الإسلام بن تيمية كتوى رحمه الله عز وجل واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي بين أهل علم ودين قد يتطلق من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا شيخ الاسلام ابن ke cewa wa alam dan uwa ka sani an al'inayata bi hadha lalle lura da irin waɗannan al'amura da suke zama almukaffirat ayyuka da Allah madaukakin sarki ya sanya su a harshen annabinsa kan kuma wanda yake ya inganta din zuwa ga Allah subhanahu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin da abin da ya shafi fadail yana buƙatar ka tantance shi shi yasa abin nan abdurrahman asayoti ya lissafa cikin abubuwan da ke zama sanadiyar na ahadisul mawdu abin da ya shafi falala mutum ya hatar har ya kawo misalin fadailus suwar saboda haka uh, yana da kyau mutum ya hatara sosai da su aka abin da ya zama falala abu kaza falala ne abu kaza falala to yana buƙatar mutum ya tantance su shekul islam ibn taymiya yake cewa wa'lam anna anna al-inayati bi hadha lura da waɗannan min ashaddi ma bil insan yana cikin manya manyan abin da yake ya kamata ga mutum alhajatu ilai ya zama na mutum yake da makurar bukatar su sanin abubuwan da suke zama kankara ga zunubi mutum yana da matukar ya san su fainal insana min hin ya domin mutum tun daga lokacin da ya balaga daga lokacin da ya balaga daga lokacin ake sanya mashi alkalami na rubutu in yi istighfari a rubuta in yi ashariya a rubuta in ya je makaranta a rubuta in ya je filin kwallo a rubuta kullum da ce ko in na tsaye da sallah a rubuta in ya tsaga ya saci tukwane a rubuta saboda haka albulo ba ta takaitu ga mutum su yayi aure ba kana mutum ya ji cewar sai yayi aure ne sannan zai fara cika ibada ko kuma mace ce ta ji cewar sai ta yi aure ne sannan alƙalamin ya hau kanta a duk ba haka bane daga lokacin da mutum ya balaga da alama ce na bulo kamar tsirar gashin mara mai kaushi ko kuma cika shekara goma sha biyar ko sha takwas kamar da malamai suka kara ma juna sani ko bayyana jinin al'ada ga mace daga lokacin mutum ya riga ya balaga da shi da kakarsa mai shekara ɗari da ashirin ko ɗari biyu duk matsayinsa ɗaya wurin Allah ana rubuta ma kowa abin da ya rubuta ne ya aikata ne saboda haka shekul islam bin ke ne ce fa inal insana min hin yablugh tun daga lokacin da ya balaga khususan fi hadhihi azmina musamman ma a irin wannan lokaci wannan haiha da makamantan irin wannan lokaci min azmatil fatarat irin lokutan da ka ce ta yi kama da fatarat lokacin tsinkewar annabawa wani annabin ya tafi kafin zuwa wani annabin kullu shine fatarat kada ja'a kuma Allah nurun nurun wa kitabun mubin ya hadibi a bayan nan da yake cewa ya al kitabi kada ja'a kuma rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kaseer kada ja'a kuma Allah nurun wa kitabun mubin ya hadibi Allah man ittaba ridwanahu subul salam gaba dai kadan yake cewa ala fatira min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin ala fatira yankewar annabawa shi yasa mala yake cewa irin wai ta lokacin ibn taymiya shekara ta 728 ya rasu yace musamman irin wannan lokacin lokacin da yayi kama da irin lokacin da annaba wani annabin ya wuce kafin zuwa wani annabin allati tushbihul jahiliya irin lokacin da ka ce yayi kama da zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci min ba'dul wujuh ta waɗansu fuskoki ba ya zamanin jahiliya ne baki ɗaya ba amma ka ce ya yi kamar jahiliya ta waɗansu fuskoki zamanin shi fa ya shekara ɗari bakwai da shida to ina ga irin wannan lokaci da muke ciki yanzu ce fa inal insana allazi baina ahli ilmin wa din yace mutumin da yake tsakanin malamai baina ahli ilm yana tsakanin malamai wa din yana tsakanin mutanen da suke riko da addini ya tafallahu min umurul jahiliya akan samu lokacin da zai yi birgima zai zamana ya simfantu da waɗansu sifofi na al'amuran jahiliya yana cikin malamai yana cikin ma'abota addini kad sai abin nan harfu taukid ya taqallaqa fi'li ne mudari da fi'li mudari ya biyo ya yufidu a taqlil akan samu lokaci da mutum in banda qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum والقائل من الإخوان هلم إلينا ولكن الباطل إلا قليلا قد يتطلق من أمور الجاهلية يكن صفات دورانس الأمر على الجاهلية بعدة أشياء da abubuwa masu tarin yawa na jahiliya duk da yana cikin malamai duk da yana cikin ma'abota addini ya kakan ga wani jirwaye na jahiliya ya kan kama shi fa kaifa bi ghairi hadha to yanzu ne zaka ce ga lokacin da ba wannan ba daya me zaka ce ga mutumin da yake shi baya cikin ahlul ilm ya za ka ce da mutumin da baya cikin ahli din shi wani irin al'amura ne in dai mutumin da yake ɗalibin ilimi ne mutumin da yake kullum gwagwarmayar ilimi yake amma duk da haka sai ka samu wani al'amura na jahiliya tare da shi komai kankantar su wanda yake a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya zai littafi mai suna Masailul Jahiliya ya lissafa ta ɗaya biyu uku, hudu har da wanda yake abu kaza maguzanci ne abu kaza maguzanci ne ana fata mun fahimci wannan da ke ko to yake cewa za ka ga mutumin da ke cikin malamai sai ka ba ya ka rasa shi akan samu lokaci da yakan dan shimfantu da irin wannan sifa to saboda Allah in aka ce ɗalibi lokaci zuwa lokaci ya ka siffantu da irin wannan to yana ga wani ba ɗalibi ba kenan mutum yana buƙatar ilimi da zauna zama tare da masu ilimi da zama makaranta a kowane irin lokaci don da shi ne zai zai kakkaɓe jahiliya da ke cikin zuciyarsa saboda kada ya taɓa jin an yi wa'azi ko an yi caji ya ce da wasu ake a'a da karan kan shi ake ina fata mun fahimci wannan da kyau قال شيخ الاسلام ابن تيميه وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي ابي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر تصدقه في قوله تعالى فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاح والحسان قال شيخ الاسلام ابن تيميه يكتب في الصحيحين يا حديث البخاري ومسلم وانا حديثي انا اسكن بخاري آه، كتاب احاديث الانبياء باب ذكر عن بني اسرائيل da kuma muslim kitabul ilmi babu tibai sunan yahudi wa nasara maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare yace daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri wanda yake babban sahabi ne sunan Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji al-Ansari wanda yake ana jingina su zuwa ga kabilar su Khudra ya rasu a shekara ta 74 yana cikin manya-manyan malamai a cikin sahabbai wannan sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi za ku bi tafarkin waɗanda suka zo kafin ku ba bin da za ku musu ba wai bi ne mai tazara ba tsakanin ku da su a hazwal quzzati bil quzza za ku zama kuna ɗamfare da su ne kuna bin su gangan kamar igiyar takalmi da igiyar takalmi dai idan kai haka ka sa igiyar takalmi haka take sai ka sa kafarka ko a tsakanin igiyar takalmi tsakanin kafarka da igiyar takalmi akwai wani tazara kenan a ɗamfara za ku bi su hatta la dakhalu hujra dabbin hadda inda za su shiga ramin damo la dakhaltumuhu da kun shiga to tsabagen bin da kuke musu kenan ana bi a makance duk inda suka yi haka za in sun ce a tashi a tashi in sun ce a zauna a zauna ko in sun zauna a zauna an sun tashi a tashi ko an san dalili ko ba san dalili ba qalu sai su sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al-yahudu wan nasara yanzu yahudu da nasara kenan tunda yace za ku bi waɗanda suka zo kafin ku yace yahudu da nasara kenan suka ce yahudu da nasara qalu sai ma'aikin Allah ya yake faman to suwa in ba su ba za ku bi su gab da gab mu ga wannan ikhbarin ne qadari yanzu ana basu ko ba su sai ko me aka aka dan tafa sai a tafa ina fata ta hukunci wani duk yadda aka za a ga in ba mutum ya tsaya ba wai ka ya karanta littafi da turanci ba fa ba wai ya karanta addini da turanci ko ya karanta shi da hausa ba a'a in ya karanta addini in ba ya tafi tsaye ba sai ya ga a karatun masu din yake bi za ga ta ko ta ina ta ruwan sha ne ta abinci ne yana ganin wayewa ce in zai ci abinci ya ci da dama da hagu shi yana ganin to me da hagun ba za a ki cin shi ba haka aka yi su ba saboda haka sai ci abinci ko kawo mai abinci ma aka yi ɗaya da cokali ɗaya da wuka ma'ana ya yanka da wannan ya ci da wannan wani ta ce wayewa ai ku an zama tsararru Allah ya sauke wani da ya karanta karatun da kansa da ya karanta hadisin hatta law dakhalu hujra babbin la dakhaltumu akhraja kullu rako ma'ana inda za su shiga ramin damo sai kun shiga akharaja bukari da musulun suka fito da daman daga cikin ramin wai da daman ya shiga cikin ramin to bukari da musulun ne kadai suka iya ciro shi kafa ɗaya daga cikin illolin gara mutum ya karanta karatu da kanshi kenan Allah duk cikin matsalolin da muka samu kansu a ciki wannan yana cikin manya-manya mutum ya karanta karatu da kansa wani kuma wanda ya fi kowa shine ya tsoro mai translation din bukhari ne ko mawaƙa ne ko muslim ne mai fasara saboda haka ga fasara turanci ga shi wanda yake bayanai da yawa sun tabbatar akwai inda larabcin ya nufa daban mai fasara kuma inda ya nufa daban kun fahimci wannan da ke ko kuma an bugo shi ana sai da shi ba yadda za a ɗauki karatun kawai ta hanyar tarjama kaɗai ana da larabcin maza zan larabta bai sai kai gaban malam balle ka ɗauko ijiya mai fasara hausa ka ce wai koyi da kanka hada khabarun wannan labari ne abin da zai tabbatar da shi kuma yana cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace fastamta'u bi khalaqihim za ku ɗabi'antu ko ku ɗabi'antu da ɗabi'u irin nasu ku ji daɗi ku hole da holewa irin tasu fastamta'tum bi khalaqikum kuma ku hole da holewa irin taku kamar stamta allazina min qablikum kamar yadda kamar yadda waɗanda suka ji daɗi kafin ku suka ji daɗi bi khalaqin da ɗabi'u irin nasu wa kuntum kuma kuka rufta kuka kutsa kalla khadu kamar irin yadda suka kutsa kaga wannan aya tana da tabbatar da cewa kuna jin daɗi irin yadda suke kuna hala irin nasu komai irin su ake ciki komai irin su ake ciki musamman kuma irin wannan lokaci irin wannan lokaci mai ban takaici ta fuskoki da yawa Allah salamatu wal afiya wani sai ka rasa nema amfanin zaman birni da zaman karkara sai ga wata fuskar har ka ce dan dama dama kaɗan na zaman karkara za ka samu mutum a birni yake da sassafe ya ɗibi 'ya'yan shi ya kai su makarantar da take a coci wai in sun tashi su ji turanci yanzu a ƙasa waɗanda suke jin turanci kamar mangapok amma ba su da aiki sun kai mutum nan ba su ke ba an dai an gama cin gaso turanci yanzu fa to amma kullum yana kai 'ya'yan shi ka coci fa ya danka musu su kuma ya biya kuɗi a gina kiristanci da kuɗin da yake biya kuma ba ɗauke maka ba ka je duk makarantun boko da suke da alaka da musulunci da yake da sunan musulunci ne ka je ka ganin akwai 'ya'yansa a ciki eh babu to an tsananin kishi ne ba su ya ce suna da tsananin addini ba ce an wa wallahi irin halin da muke ciki dama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yace kullu mauludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw majsanihi kama tuntijul bahimatu al bahimatu al jam'a hal tarana fiya min jada'a ka taba ganin an haifa dabba da tsaga nan ne yake tsaga ta tsaga da ga mutum ya dauki ƴaƴan shi ya kai makarantun su tocifa akwai wanda ya janye ƴaƴan shi a nan ta yi nursery a nan ta yi primary za ta yi secondary aka ce sai ta yi kwalkwabo sai ta yi ƙwaryar molo sai uwar ta ce eh sai uwar ta ce to nan ne kawai amma wai tana jin turanci eh, ba jin kasuwancin turanci ai mutum ne a kasa ba su da aiki yanzu to haka ku wallahi akwai ɗabi'u ka ga wanda wannan fa ɗabi'ar da za a ɗiba a'a kuma wai kuma an dibi 'ya'ya kuma an kai musu Allah ya sauke ولهذا الشواهد في الصحاح إذن وانا البيان كان هذا شهدو دي أتكين صحيح البخاري كتب الصحاح والحفان ده حديثان ده سكي حسنة الصحاح حديثان ده سكي صحيحي حسان حديثان ده سكي كما على درجة حسن وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس شيخ الإسلام بن تيمية وهذا أمر وأن وأن الأمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين يكن شجاع شين يسري يكن بجن na waɗanda suke jingina kansu ga musulunci shine almuntasibina ila din wanda suke jingina kansu ga addini shi yana ganin ma shi ke da addini din ko a wurin za a koya min al daga cikin kebantattun mutane kama kala ruwa wahid min salaf kamar yanda yake magabata da yawa sun riga sun faɗi irin wannan maganar min ibnu uyayna daga cikin su akwai ibnu uyayna yake cewa fa inna kaseera min ahwal al yahud da yawa daga cikin halaye dabi'u na yahudawa قد ابتلي به muntasibina ila al ilm an jarrabi waɗansu da suke jingina kansu ga ilimi an jarrabu da yawa daga waɗanda suke jingina kansu da ilimi an jarrabe su da ɗabi'un yahudu nasara yanzu sau nawa za ka ji mutum yana cewa ƙasashen da suka ci gaba yana kan ba masu yana ganin su ne kan gaba gaba ɗaya alhalin kuma fitsara su danne ta suke yi sau nawa ake fito da rahotanni iri daban-daban cewa da wuya ka samu mata uku a cikin a kasashen su ba a samu ɗaya an mata fyaɗe ba amma duk waɗannan kuma sai a danne su a ce ai sun ci gaba wurin su ake kwaikwayo duk wata fitsara ma sai wata suka fitsaro ake abin nan da su masallar salamatu wal afiya wa kasira min ahwalin nasara sau da yawa daga da yawa daga cikin ɗabi'u irin nasara ta dubtule bihi ba'dun min tasbina ila din an jarabu waɗansu da suke jingina kasu da addini da irin waɗannan ɗabi'un na nasara kama yi da zalika man fahima dinar islam kamar yadda wanda ya fahimci addinin musulunci zai gane haka addinin musulunci allazi ba sallahu bihi muhammadan sallallahu ta'ala alaihi wasallama addinin musuluncin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah da shi kun ji magana ibnu tumiya ko nan ba kowan ba duk abin da aka ce musulunci ba a musulunci irin wanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah da shi duk wanda ya fahimci irin wannan musuluncin sun manazzalahu ala hawanin nas sannan ya ɗora saƙon manzo alaihi salama akan ɗabi'u na mutane to lalle ilalla kan zai ga cewar mutane yadda musulunci ya nufa daban yadda mutane kuma suka nufa daban sau da yawa mutane suna ganin musulunci ya takaici ne ga sallah a shekara kuma da wata azumi ba sa ganin akwai addini a cikin auratayyansu ba ya ganin akwai musulunci a cikin kasuwancinsa kun fahimci wannan da kyau saboda ka inda zaka je kasuwa ka duba da kasuwa da shagonsa da halayensa da halayen wanda ba musulmi ba a kasuwance zai gaba bambanci duk wata yaudara da duk wani cin zali da mu'amala da riba wacce iki tana karya tattalin arziki duk wani halaye za a gaba shi da bambanci a ciki haka idan an zo auratayya za a ga yadda ake a asalin jahiliya to babu wani canji da aka samu yana ganin a auratayya wannan ba ruwan musulunci a ciki musulunci ya takaitu ne kawai ga sallah a masallaci da alwala a ufi billahi minash shaitanir rajim wa idza kana al-amru kadhalika faman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbi wa kana maytan fa ahyahu Allah wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fi an-nas la budda an yalahiba ahwal al wa tariqat al-ummatayn al-maghdubi alayhim wad-dallin min al-yahudi wan-nasara fa yara an qad tuliya bi ba'd zalik ice wai da kan al'amru in ko al'amarin ya zama haka cewar da yawa an jarrabu mutane da suke jingina kansu ga musulunci an jarrabe su da ɗabi'u irin na yahudawa an jarrabe su da ɗabi'u irin na nasara kuma wani jahilci ko za a ga kowa da kowa kuma wani irin munanan ɗabi'u kuma da suke daɗa shiga su kuma musulman suke daɗa gasgata shi a duniyance yahudu nasara suna nuna ma mutanen duniya musulunci nan na larabawa ne kai da baba biyu mai sha kan da shi lura da ke ko a najeriyance kuma fa sai a nuna musuluncin na yan arewa ne kai dan kudu mai shafe ka da shi sai ga su kuma musulman suna gazgata haka a bakaice in kuma a kabilance ne sai yankin da hausa suke da karfi su ga musuluncin nan nasu ne kai da ba haushe ba ma kabila ake kiranka sai da haka ana ma kallon sabon tuba ne wannan ce wannan da shi ko ba haushe ba sai maka kallon sabon tuba ne ai kabila ne kun lura da ce ko saboda haka irin waɗannan abubuwan duk taimaka musu ne shi bai yi addinin ba bai baka kai addinin ba sannan kuma ga makaranta ya turo maka ɗaya kenan sannan na biyu kuma sau da yawa kake jin mutum yana cewa ba zai kai 'ya'yansa makaranta kaza ba ta islamiyya saboda me saboda ana karanta da sunna kun da ce ko kuna jina da ce ko islamiyya ce sai ga ya ɗauke yaran daga wannan islamiyyar wai ana karanta da tauhidi shi ya fi so kawai da zai je a karanta da 'ya'yan shi wal mutarabiyatu wannan tsiyatu a ma su subu'u kullum da ko amma kuma a bangaren boko a cikin malaman ƴaƴansa ba da arna wannan duk ba matsala ba ce sai ka wallahi akwai dole mutanen a dawo da su cikin haicinsu shi ne yake cewa ba man shara Allah sadarhu lil islam duk wanda Allah ta'ala ya tsaga kirjinsa ya fahimci musulunci fa huwa ala nurin min rabbih to wannan yana kan wani haske na musamman daga wani ubangijinsa ya Allah ka sanya mu cikin su wa kana maitan ya kasance matacce ne fa ahyahu Allah sai Allah ya rayar da shi waja'ala lahu nuran yamshi bihi fi nas Allah ta'ala ya sanya mashi haske da yake tafiya da wannan haske a cikin al'umma labudda irin wannan mutumin to labudda ba makawa an yi ya tsaya ya tsinkayi ahwalar jahiliya ɗabi'u irin na jahiliya wa tariqal ummatain da hanya ta farki na al'umma guda biyu al'umma ta farko al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su wa zalim da al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su daya ya san halayensu don ya guje su al'umma ta biyu abbali wanda suke batattu da a cikin su babu ne yabo min al-yahudi yahudawa sune al-maghdubi alaihim kenan wan nasara da nasara sune abbalin fawara an qadab tuliya bi ba'd zalik ko lalle zai ga cewar an jarrabu wasu mutane da irin ɗabi'un yahudawa da irin ɗabi'un nasara kuma kar ka manta yahudawa an riga an sine musu lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika ma asu wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu saboda haka dole ne mutum ya tabbatar da cewar waɗannan al'umma an riga su an tsine musu tsinan nuna tsinuwar Allah ce ta hau kansu فقطعنا في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات Fa'an an fa'umani al-khasati wal amma mafi mahimmanci mafi mahimmanci da ya kamata a himmantu da shi lil ga mutanen da suke keɓantattu ɗalibai na ilimi da malamai wal amma daga magarin mutane baki ɗayansu mafi mahimmancin abin da ya kamata a sa ido al ilmu shine ilimi bima yukhallisu nufusa ilimin da zai tsarkake zukata min hazihil warata daga irin wannan kazantar kullum malam yace al ilmu ilimi kullum yace ko ilimi shine maganin wannan ka koya ga koyar ka koya ga koyar walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dole ne ku yada ilimi dole ne a yada ilimi dole ne a nemo ilimi a yada shi ne abin da zai wanke a nan ne mutum zai gane bambanci tsakanin fari da baki a nan ne zai gane cewa fa ba duk fari ne yake rogo ba kamar yadda ba duk fari ne yake kitse ba wani fari ne amma ba kitse ba ne rogo ne kun gane wannan da ke ko da ilimi ne mutum zai gane wannan so dole a bai ma ilimin nan kulawa ta musamman yana cikin abu guda da Allah ta'ala ya umarci annabin shi da ya nemi ƙari wa qur zidni ilman saboda ka dole ne a tashi tsaye sosai da sosai ilimi shine abin da zai tantance waɗannan al'amura a karantar da safe a karantar da rana a karantar da duk lokacin da ake ganin shine an ga waɗannan mutane a karantar da su kuma a karantar da su a aikace kar ka taɓa jin cewa ka koyar da yaran ka farillan alwala farillan sallah duk sun gane wannan sun gane ne theory sai ranar da ka sa a kawo maka ƙaton baho da buta a cikin shi a cikin masallaci ka naɗa hannun ga kai alwalar tukunna a bayan jama'a sai wani ce a'a shi ba haka ya santa ba fa kullum da ke ko kuma ka san dukkan yake ɗalibanka kai ka san ba su kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sai da manzo Allah ya hau kan mumbari yayi ruku'i domin na can sama su hango yayi kabbara domin na nesa su hango tsoron duk abin da aka yi shi a aikace ya fi saurin rikewa kun fahimci wannan da ke ko saboda ka dole mu mai da wannan a masallatan mu mai da waɗannan a majalisan mu mai da waɗannan a makarantun mu bayan ka kammala wa mutane yara farlan alwala da sunnonin alwala da musabban alwala sai rike sai kuma ka sa a kayo maka buta sai ka yi alwalar sai kuma ka ce wa zai kwatanta wannan gargace yan yara ne yan kasar shekara bakwai a ko da a masallaci ne wanda yake akwai yan shekara bakwai akwai yan shekara talatin akwai yan shekara hamsin da biyar yan shekara saba'in duk ayi baki da wa huwa ittiba'u sayyi'at alhasanat shine abin munanan ayyuka da kyawawan ayyuka wannan ko zai yi da ilimi in ba da ilimi ba sai mutum ya dauki mummuna abu a matsayin kyakkyawa ko ya dauki kyakkyawa a matsayin mummuna Walhasanat, hasanat idan aka ce al hasanat ma nadaba Allahu ilai shine abin da Allah ya nema da ayi abin da Allah ya kira da aikata shi ya yi kiran ala lisanin khatimin nabiyina akan harshen cikamakin annabawan Allah kenan idan ba kan harshen shi ba fa bai zama alhasanat ba kuma waɗannan maganganun me yasa ake faɗa a cewa an yi zafi addinu huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam addini shine abin da Allah ya shar'anta a harshen ma annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine abin da yake addini abin da bai zo ta harshen manzon Allah ba ba addini bane min al'amal na ayyuka wal akhlaq da dabi'u was sifat da kyawawan halaye kowal wal akhlaq da kyawawan halaye wa sifa da kyawawan ɗabi'u duk waɗannan kenan wannan ya nuna mana kuma addini bai takaitu ga ayyuka kaɗai ba ashe al akhlaq kyawawan ɗabi'u suna cikin addini as-sifat kyawawan halaye suna cikin addini ina fata mun fahimci wannan da kyau ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو أرض أو جسد أو غير ذلك lakin laysa hadha min fi'l al-abd qala rahimahullah wa mimma yuzilu mujibu dhunub daga cikin abubuwan da ke gusar da zunubai da mutum ya aikata al-masa'ib al-mukaffira musibu da suke kankare zunubai masifa da Allah ta'ala ya jarraba mutum ita ma sanadiyya ce na kankarewar zunubai amma idan ya yadda kadarance daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine kullu ma yu'limu duk abin da ke da zafi min hannu na bakin ciki bakin ciki da ya yaɗu da himmatuwa abin da kake so ka samu ba ka samu ba ma'ana na nan gaba shi ya kira da damuwa kullum ke ko akwai abu shi nan da kwana bakwai ko kwana goma ko wata biyu yana ganin zai samu ko ba zai samu ba wannan damuwar da yake ciki ita ya kira da hannu. A hazanin ko bakin ciki na abin da ya nema bai samu ba da ya wuce kun da kyau ko shi ne ake kira da hazani duk waɗannan suna zafafa zuciya dukkan fara ne na zunubi au azan ko kuma damuwa ko cuta fi malin a dukiyar mutum ne au arbin ko a mutunci ne au jasadin ko a jiki ne au irdin ko a mutunci duk waɗannan abubuwa suna kafara ne na zunubi au ghairu zalik ko dai makamancin haka lakin laysa haza min fi'il al-abdi sai dai wannan ba abin ne da bawa zai kago ba kuna ji da ke ko ba wai dan mutum ya masifa ta haushi ya samu kankarewar zunubi zai je ya hau kan bishiya ya fado kasa ba ya ce ya ji cewa in mutum masifa ta same shi ko karaya ce ko targaɗe ne ko faɗuwa to wannan yana zama kankara ne na zunubi to ko tun da haka ne bari ya hau bishiya ya fado to ba irin wannan bai sai ce laisa haza min fi'il al-abdi duk irin waɗannan masa'ib da suke samun mutum a dukiyar shi a fara ta afka ma dukiyarsa kankara ne na zunubi muna ji da kyau ko ko mutunci shi ne wani dan ya dan mai kan tafi haka da mutunci haka duk abu ne da yake karkare wa mutum zunubi Allah rahimahullah falamma qada biha tani kalmatain haqqallah min amal salih wa islah al-fasir qala wa khaliq an-nas bi khuluqin wa huwa haqqun nas shekul islam ibn taymiya fa yana mana fassarar ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha sai ya ce falamma qada bi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da haƙƙin Allah subhanahu wataala bi hatain alkalimatain a waɗannan kalmomi guda biyu kalma ta farko ittaqillaha haythu ma kunt kalma ta biyu wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha waɗannan sun yi bayani kan abin da ya shafi haƙƙin Allah a ji tsoronsa sirri wal alaniya kwaji da kyau ko in mutum ya yi mummunan aiki ya biyo shi da kyakkyawan aiki kuma mafi so shi ne mutum ya yi kyakkyawan aiki na jinsin irin mummunan aiki wanda yake yana korewa a ƙarƙashin wannan kuma ya zayyano mana wasu abubuwan da suke daɗa zama kankara ga zunubi sai ce to kuma yanzu abin da sai ce min amal salih na kyawawan ayyuka wa islahil fasid da kuma yadda za a gyara abin da ya ɓaci yadda za a gyara abin da ya shine a biyo abin da ya ɓacin da kyakkyawa sai ce sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi bayanin kuma haƙƙin mutane cewa khaliqin nasa da khuluqin hasan dan ba ya ce bawa yana da haƙƙi guda biyu ba akwai haƙƙin Allah a kansa akwai kuma haƙƙin bayin Allah a kansa kenan wannan tsagin farko na hadisin ya yi mana bayani akan abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan yanzu kuma tsagi na biyu zai mana bayani akan abin da ya shafi haƙƙin mutane shine wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani ka zauna da mutane da kyawawan ɗabi'a annas mutane ya shafi masoyinka da makiyinka kullum da ce ko masoyinka da makiyinka duk ya shafi wannan musulmi da wanda ba musulmi ba duk an karantar da ke yadda zaka zauna da kowa ka bashi haƙƙinsa fa huwa wa huwa haqqun nas wannan shine haƙƙin mutane wa jima'ul khuluq al-hasan ma an-nafi an tasila man qata'aka bis-salam wal ikram wa du'a lahu wal istighfar wa thana'i alayhi wa ziyarati lahu wa tu'ti man haramaka min at-ta'lim wal manfa'a wal mal wa ta'fu man zalamaka fi damin aw malin aw ird wa ba'du hadha wajibun wa ba'du mustahab shekul islam ibn taymiya yake cewa wa jima'ul khuluqil hasan ma'an nas a dunkula a tura a mulmule abin da zai haɗa maka kyawawan ɗabi'u tare da mutane kuna jira da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye tare da mutane abu na farko an tasila man kafa aka bi salam ka sadar da wanda ya daina maka sallama kai mai sallama wanda bai ma bai gaida ke ka gaida shi ashe ba ba wai yana cikin manya-manyan ɗabi'u ba ne mai gaida kai ka gaida shi a wanda bai gaida kai ka gaida shi wanda ya zo in yanzu kusa da kai ya kau da kai kai kana zuwa kusa da shi sai ka kallace shi ka gaida shi kai mai sallama ɗaya kenan wal ikiram ka girmama shi biyu kenan wa du'a ila ka dinga mai addu'a kai wani Allah ya fi mai zunubinsa wani Allah ya fi mai kuskurensa wani Allah ya shirya mai da zuriyarsa baya kula kafa kuna jinar kuma bai san kana yi ba tsakaninka da ubangiji wannan sune ne khuluqul hasan ma'an nas wal istighfar lahu ka dinga roƙa mishi gafara ya Allah ka gafarta mishi wasana'i alai ka dinga yabansa duk yadda ta biyu da kuka kai da sabawa akwai abin kirki da yake yi Kullum da ke ko to wannan abin kirkin da yake ya ce kai wani ko mutumin kirki ne masha Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a sanin ka a ko su ba nashi bane kullum sai ya ɗauki su su makaranta ya dawo da su ka san ɗabi'a shi ne kada dan wannan abin da ke tsakanin ka na sa'in sa ya sa ka daina ganin sa baki ɗaya kamar ko wanda kake so kada san da kake mishi ya sa ka daina ganin kuskuren sa baki ɗaya wa ke lahu ka dinga kai mai ziyara ya gama faɗa ma abokanan shi ne ya gama yi wa waye ai ka daina kula shi baka kula shi baka kaza baka kaza baka kaza kawai daidai lokaci kawai sai da kai sallama lafiya ai ka zuwa ne ka kawo mai ziyara kwana biyu ba ku haɗu ba to haga tun da farko ne dai ziyara ba za ta jima ba ko akalla a minti biyar a minti goma haka Tunda shi zai rasa makaman labarin watakila kana yi kwana yana fesa ma mutanensa bayananka kawai kana yi kwana sai ya gashi nan ma kana zuwa kuma ka gaisa da kowa ka ce wallahi ka kawo ziyara ne kwana biyu ku haɗu ba Allah kuwa karfi da yake yanzu zai masa jikinsa kuma waɗannan mutanen za su kare shi su ce amma amma ga abin da ka ce mana kuma shi ya ce ya kawo maka ziyara kuma yanzu a waɗannan mai kare gudu shi eh ka kashe naira ɗari ka kashe ba ka yan uwa ya zama na karatu yake juya mu ba mu muke juya karatu ba wannan shi ne alwasaitu sabara ya zama na karatu shi ke juya ka shi ne wa ziyarata lahu ka dinga ziyartarsa wa tuqiya man haramaka ka dinka ba wanda ya hana ka mina ta'alim karantarwa ya ke karantar da kai kai karantar da 'ya'yansa ya ki ya baka kayan karatu kai ka bashi kayan karatu wal manfa'a da kayan amfani wal mal da dukiya wanda ya hana ka kai ka bashi kai ka san wata gila idan a shago ne in dai ka tambaye shi canji baya baka kuma kai ka san yana da shi amma kullun ka tambaye shi canji sai ce babu kullum da ke ko ana na sai yake neman canji bai tambaye ka bai ka ce a canji ne kawo mana sai ka dauka ka bashi kun lura da ce ko in dai fiye wata ne mai fiye wata ta kawo iya shi zai saya iya shi shi kadai ke kuma da haka zai ce a mai kama wani ya dauka mana gaba daya kun lura da ce wato kyawawan ɗabi'u suna isar da sako mai karfin gaske mun shekara ta wasira wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallama ya ce ya bashi ya bashi raƙuma ya ce a bashi raƙuma ashirin ya sake ce ya ƙara mashi ya ce a ƙara mashi ya dinga ba sai da ya bashi wajen ɗari da wani abu sai ya fashe da kuka ije ce da kabilarsa su zo su musulunta ko su wanda yake kyauta baya tsoron talauci ya zo yana kiyaye ga manzo Allah ya kuma yana soyayya gare shi ina son magara sunna ba ta takaitu ne ga sallah karfe ɗaya ba ba ta takaitu ne ga eh, ɗage wando da tsaye da jimu ba a ta shiga auratayyar mu ta shiga kasuwancin mu ta shiga kyawawan ɗabi'un mu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mu fahimci wannan sosai da sosai قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتعفو وتعفو عمن ظلمك كياتي ما وندي يزالن شيكا يا زالن شيكا شي يا سن يا زالن شيكا كشيكا يا في مي وبعض نعم في دم يا زالن شيكا أجيني يا كشي مكا وني ko ya maka targaɗe ne ko ya karya ta ne ka ce ka yafe mishi au malin ko dukiya ya taba maka dukiya ne ce ka yafe mishi au irdon ko mutunci ya zalunce ka shi ma ya san ya zalunce ka kana da haƙƙin ka nemi haƙƙin ka fa kullura amma wala man sabara wa ghafara inna zalika min asmi al-umr sai kace ka yafe mishi shikenan wa ba'du hadha wajib waɗannan abubuwan da muka lissafa wasu su fa wajibi ne kai wa ba'du mustahab wasu kuma mustahabbi ne وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر وأما الخلق العظيم أمن كتاور دبيئة ببر دبيئة الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وتألى الله مدعوكين سركي يصف أن محمد صلى الله عليه وسلم دعيته وإنك لا على خلق عظيم sallallahu alaihi wa sallam la ilaha fa huwa din wannan shine addini aljami'u wanda ya ƙunshi, wanda ya tara aljami'i ma amara Allah bihi mutlaqan duk abinda Allah ta'ala ya umarni da shi baki daya haka za kala mujahid mu jihar ibnu jabal ɗaya daga cikin manyan manyan almajiran abdullahi bin abbas ya faɗa wanda yake ya rasu a shekara ta ɗari da biyu ko ɗari da uku, ya rasu a birnin makara na asabar yana mai sujada. wa ghairuhu da waninsa wa huwa ta'wilul qur'an kuma wannan shine fassara alquran a yaren magabata can sukan ce ta'wilul qur'an bi ma'ana tafsirul qur'an shine ka fassara alqur'ani kama qalat aisha kamar da aisha as-siddiqatu bint siddiq ta faɗa wacce take ummul mu'minin min wa hiya min awiyatil ilm tana cikin manya manyan mata waɗanda suke ɗauke da ilimi sosai da sosai ba wai a cikin mata kaɗai ba ko a cikin mata tana cikin manya-manya ƙirdiga na farko waɗanda suke da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai ko kuma hamsin da takwas sai da aisha radiyallahu anha ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'un manzan Allah gaba ɗaya sun kasance alqur'ani wa haqiqatuhu a hakikanin abin da yake nufi shine al-mubadaratu ila imtisali ma Hibbullah. ma yuhibbuhullah shi ne gaggawa da yin riko na abin da Allah ta'ala yake so bi tibi nafsin kai hakan da daɗin rai kun fahimci maganar da daɗin rai wa sharahi sadarin da yalwar kirji abin da zai nuna maka wannan shine wani yin zai sallan ce kai sallan nan dai to ba zai yi ta huta shi yana ganin wani abu ne da ya dame shi yawwa wani kuma idan azumi ne sai ce kai shi fa azumin fa ba din ya zama dole fa da ba zai ba a'udhu billah wannan waɗannan kwata-kwata ba a buƙatar su cikin harsan musulmi Allah sallallahu alaihi wasallam sama ramadana imanan wa ihtisaba yana kaunar lada ana so ka yi shi ne da daɗin rai bayan mutum shi yanzu zai tarawih din nan da zai yi tunda akwai masallaci can ai faki baya sai lada aminci uku zuwa biyar an gama da da isha din da da tarawih din duka zuwa minti bakwai sun riga sun kammala mu da ha matan Allahu akbar kuma na nazar Allahu akbar ba haka ake yi ba ana son kai addini da dadin rai da kwanciyar hankali wa amma bayanu anna hadha kulluhu fi wasiyyati Allah fa huwa an nasma taqwa Allah yajma'u fi'la kulli ma amara Allah bi ijaba wa ihtisaba wa ma nahaa anhu tahriman wa tanziha kana taratan وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد لكن لما كان تارة يعني بالتقوى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج وأما بيان أن هذا كله في وصية الله أما بيان cewar duk wannan bayanin da muka yana cikin wasiyar Allah cewar bai zama da mutane da kyakkyawan ɗabi'a yana cikin wasiyar Allah fahuwa wajen shi ne an na suma taƙawallah suna na cewar ka ji tsoron Allah ya jima'u fi'ila kullama amara Allah bihi yana kunshe da aikata duk abin da Allah ta'ala ya umarni da shi shin yayi wannan umarni ne ijaban a matsayin wajibi wasu wastihbaban ko ko yashi ne a matsayin mustahabbi akwai wanci tsakanin wajibi da mustahabbi eh ma huwa alwajib wa ma huwa almustahab wa na yake da almandub بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم ma'ana ya shafi duk abin da Allah ta'ala ya umarni da ayi yi shi a umarni da shi wajibi ne ko mustahab saboda ka fahimci cewa kada a ce abu mustahabi ne ka ce a wannan mustahabi ne ba sai kai ba a'udhu billah wa mana naha anhu tahriman wa tanziha da kuma abin da Allah ta'ala ya hana ya hana ne a matsayin haramci wa ko ya hana ne a matsayin makaruhi kasa wani yana barin abin da yake haramun ne amma abin da yake makaruhi ne makaruhu kuma shine ma yusabu ala tarki wala aqabu ala fi'li sai ga wannan bari yayi a uzbillah duk ba cikin Hassan. hasan daga duk abin da aka hana tahriman ka bashi abin da aka hana tanzihan ma'ana makruhan ka bashi wa hadha yajma'u huquq Allah wannan kenan yana hada haƙoƙin Allah subhanahu wataala wa huquqal ibad da kuma haƙoƙin bayi lakin lamma kana taratan ya'ni bi taqwa domin sai dai kasancewar wani lokacin ana nufi da taqwa idan an ce taqwa khashiyatal azab jin tsoron azaba al muqtadiyata lil inkifafi an al maharib wacce take kai mutum zuwa ga haram shine al-muqtadiya ta wacce take kaiwa lilin kifafi mutum ya rufta ya kutsa kai anil maharin zuwa ga abin da yake haram ja mufassara fi hadith mu'az sai bayanin yazo a fassare a wannan hadisi na mu'az ibn jabal wa kadhalika fi hadisi abi huraira hakan nan kuma yazo hadisin abi huraira abdurrahman bin sakhr ad-dawsi wanda ya rasu a shekara ta 59 a hadisin imam turmudi kenan kuma imam turmudi ya inganta hadisin yake cewa kila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah ma aksara ma yudkhilun nas aljanna me mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna wannan ji da kyau abubuwan da suke shigar da mutane aljanna suna da yawa amma a cikin su wanne yafi shigar da mutane aljanna sai ma'aikin Allah ya ce taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyawawan ɗabi'a su ne abin da suka fi kai mutane zuwa ga aljanna il sai ake tambaya ta biyu aka ce wa ma aksaru ma filin nasa na to me abin da ya fi shigar da mutane wuta ƙal sai ce al'ajuwafan rarakakku guda biyu al'ajuwafan abubuwan da suke rarakakke me yasa ya kira fi'ili ajwaf mu illa tsakiya ba saboda an rarake tsakiyar ma'ana baki baki ba a rarrake ke ban an yana shiga ciki baka san shantu ba ko zunguru ba a rarrake shi ba kuma ji yana ko kan famfo da ake busa iska a sai dai kuma kaga can ba huda shi ba ko abin da ina fata hamsa ta fito gure ya wata shi kenan alfamu abu na farko baki walfarji da al'aura su suka fi shigar da mutum wuta wani shi dai mai zai samu ya kai baki yawwa ya ki halas ya ki haram shi haram shi ne abin da bai zo hannu ba shi ne haram amma ina nama alade ne ya zo hannu zai ce a'udhu billah kun gane ko a wurin shi wannan shi ne haram abin da bai zo hannu ba amma duk abin da ya zo hannu sunan shi halas wannan kaga wani jahilci ne na daban ta haka kuma al'aura al'ajuwafan alfarji kenan Allah ta'ala ya sauke وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله wannan fa wai duk wasiya ce fa mai sauraron tafi da ake karanta mai waɗannan Allah kuwa ka san baharul ulum ne an Umar zuwa hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya dade shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira ya manci Allah tabbata a gare shi yace akmalul mu'minina imanan wanda yafi kowa imani imanin shi yafi cika a cikin mummunai ahsanuhum khuluqan wanda yafi su kyawawan halaye kyawawan dabi'u ashe na ɗaya kenan imani yana cika to tunda akwai yana cika ashe yana raguwa imanu la yajidu bi ta'ati wa naqsuhu yakunu aka haka hafizul haka ne fada kenan tunda yana cika yana raguwa kenan to yana da cikin manya-manyan abubuwan da suke cika imani suke ƙara imani imanin mutum yake hauhawa kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wanda ke shekul islam ibn taymiya ya fassara mana su ɗazu a dunkule sace ala kamalul iman sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanya cikar imani fi kamali husnul khuluq wurin cikar kyawawan ɗabi'u wa ma'alumi wannan ko sananne ne annal imani kulluhu taqwallah imani baki dayan shi shine jin tsoron Allah wa tafsilu usul taqwa wa furu'iha la yahtamilu hadha al-mawdi' fa innaha fa innaha ad-din kullu lakin yanbu'u al-khayr wa aslu ikhlasu al-'abd li إياك نعبد وإياك نستعين وفي قولي فاعبده وتوكل عليه وفي قولي عليه توكلت وإليه أنيب وفي قولي فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له ibn taymiyyah ke cewa wa tafsilu usul taqwa fayyace bayani akan abin da ya shafi taqwa asalin tushenta wa furu'iha da rassanta la yahtamilu hadha al wannan lokacin da muke tattaunawa ba zai iya daukan shi ba ko ba magana yace fayyace magana akan abin da ya shafi takawa usul ɗinta da furo ɗinta wannan yana da littafi mai suna kitabul iman ina za ana samun shi a kasuwa ko kitabul iman fa inna addini kullu ka sani jin tsoron Allah attaqwa addini ne baki daya lakin yanbu alkhair sai dai makubbuga ta alkhairi wa asluhu da kuma tushen sa ikhlasul abdi li rabbi shine bawa yayi ibada shi domin Allah ko da ba a yi bayanin duka ba ka sani usul shine ikhlasul abdi li rabbihi shine bawa ya zama yayi domin ubangijinsa ibadatan ibada wasti'anatan da neman taimako ya zama da wurin Allah kadai kai ibada ga Allah ta'ala kadai kada ma'agaji, mun bai tona da kyau ko ka dubi suratul zumar wata ayi kira ta suratul ikhlas da ce magana kan tauhidi daga ana magana kan ikhlasi al'umma ɗalibai da malamai du'at da wanda ake kira kowa da kowa yana buƙatar ikhlasi tsantsanta ibada a kowane numfashinsa da ya ɗaga kafin ya sako kullum ke ko malamin mu profeso abdulrazak bin abdulmuhsin yake cewa abin in kana so ka gane ikhlas ya janyo ya ruwaito ya hakaito maganganar magabata in kana so gane ikhlas tsuntsar khalisan shine ka kallaci nono lokacin da aka tatso shi daga hantsar dabba za a gan shi fari karni babu wani abu da ya dan diga a ciki shi sa Allah ta'ala ya ambata yace khalisan sa'igan mishandi khalisan tsantsa din na tawaka ake so ka ibada ya zama na babu wata riya ko kankanta ko mai kankantarta babu nasibin wani makhaluki ko mai kankantarsa kun yanci wannan da kyau ko ko mai kankantarsa in dai so ne na wani abin halitta babu shi a ciki to haka ake bukata kai ya zama na don Allah shi kadai tsantsa domin Allah kai sawa wannan sallar dare ce sallar nafila ce nasiha ne wani abu karabar mene duk abin da ya shafa tsantsa saboda Allah subhanahu ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu kuma ta ba almajirin ibnu taymiya yana da littafi akan wannan madarijus salikin ku ci gaba a kai ko ba bai na iyaka na abu da iyaka na sa'in ba zan hada ku da malin haya aha madariju saliki بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المجرى ابن تيمية ابن قيمة كده من لتاخر وفي قولي فأعبده كبوتا مع الله شي كدي وتوكل عليك دوغرا غري شي كدي وفي قولي عليه توكلت ga Allah kaɗai na dogara wa ilai shi kuma kaɗai nake mai da al'amura na zuwa gare shi hakan na faftahu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah arziki ka nema wurin Allah wa abuduhu ka bauta mashi wa shukuru la wa abuduhu kun ta zai Allah ya rufuta ku nema arziki a wurin Allah abu na ɗaya kenan wa abuduhu ku bauta mashi shi kadai wa shukuru la ku gode mashi bi haifu ya kaɓa wal abdu ta'alluka qalbi min al-makhluqi na intifa'an bihim aw amala li ajlihim wa yaj'alu himmatahu rabbahu ta'ala wa zalika bai mulazamati ad-du'a ilahu fi kulli matlubin min faqa وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل والعمل له بكل محبوب ومن حكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يوقبه ذلك ibn kimi yake cewa bi haifu kai da ya kafa wal abdu bawa zai katse zai yanke ta'alluqa qalbihi ratayar da zuciyarsa min al makhluqin abun halitta zai zama kwata kwata bakarin jayar baka makala zuciyarka ga wani mutum guda ba cikin halittu intifa'an bihim don neman amfanuwa da shi kawai ka dogara ga Allah kaɗai ne aw amalan li ajrihim ko kuma yin aiki domin yarda su wa yaj'alu himmatuhu rabbuhu ta'ala ya sanya himmarsa Allah ta'ala ki kadai wa zalika wannan ko zai samu ne fa bi mulazimati du'a ilahu kai da mutum zai lalaci yin addu'a ga Allah ta'ala shi kadai fi kulli matsalobin duk abin da yake nema duk abin da kake nema kar ka fahimci cewar daga nan zuwa fita masallaci ba sai ka nemi Allah ya sauke maka ba a'a sai nan zaka tafiya kilomita 100 ne zaka nemi taimakon Allah ba haka ba duk abin da kake nema ka Allah nufaqa shin talauci wahala mutum yake ciki wa haja ko wata bukata yake nema wa makhafa ko wani abu yake tsoro biye nemi Allah ta'ala ya kare shi wa ghairi zalika da sauran haka wal amali lahu da yin aiki domin Allah bi kulli mahbub da duk abin da Allah ta'ala yake so wa man hakama haza duk wanda ya ɗauki wannan fala yumkinu an yusufa ma yuqibu zalik to babu ko yadda za a sifanta abin da zai zo mishi ƙarshe ya zama a sararre kullum da ke ko to wannan shine kan abin da ya shafi wannan kenan sai tambaya ta gaba da yace ya nuna mashi kyawawan ayyuka da zai yi ba ba'dal wajibat to nan ne shekul islam ibn taymiya zai dora a kansu a darasi mai zuwa da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdik ashara an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik